Wahayin Yahaya Sura ta goma sha takwas Bayan haka, na ga wani mala'ika yana saukowa daga sama mai iko da yawa, sai aka haskaka duniya da ɗaukakarsa, sai ya yi kira da murya mai ƙarfi ya ce, Ta faɗi, Babila mai girma ta faɗi, ta zama mazaunin aljanu, matattarar kowane baƙin aljani da kowane irin ƙazamin tsuntsu, abin ƙyama, dukan al'umai. sun yi tsananin jarabar yin fasikanci da ita sarakunan duniya kuma sun yi fasikanci da ita attajiran duniya kuma sun arzita da almubazarancinta sai na ji wata murya daga sama tana cewa ku fito daga cikinta ya ku jama'ata kada zunubanta su shafe ku kada bala'inta ya taɓa ku domin zunubanta sun yi tsoro ruwa sun kai har sama Allah kuwa tuna da laifofinta ku saka mata daidai da yadda ta yi ku biya ta ninkin ayyukanta ku dama mata biyun abin da ta dama maku yadda ta ɗaukaka kanta ta yi almubazaranci haka kuma ku saka mata da azaba da baƙin ciki gwargwadon haka tun da yake abinin zuciyarta ta ce ni sarauniya ce a zaune nake ni ba gwauruwa ba ce ba ni da baƙin ciki kuma har abada. saboda haka bala'inta zai aukar mata rana ɗaya mutuwa da baƙin ciki da yunwa za a kuma ƙone ta domin ubangiji allah da yake hukunta ta mai ƙarfi ne sarakunan duniya kuma da suka yi fasikanci da zaman almabuzaranci da ita za su yi mata kuka da kururuwa in sun ga hayaƙin ƙunarta za su tsaya a can nesa don tsoron azabarta su ce kai tonka ya kai babban birni ya kai birni mai karfi babila a sa'a ɗaya hukuncinka ya auko attajiran duniya kuma suna yi mata kuka suna baƙin ciki tun da yake ba mai ƙara sayan kayansu wato zinariya da azurfa da duwatsun alfarma da lu'ulu'u da lallausan linin da hajja mai ruwan jar garura da siliki da jan alharini da itacen ƙanshi iri-iri da kayan hauren giwa iri-iri da kayan da aka sassaƙa da itace mai tsada da na tagulla da na baƙin ƙarfe da na dutse mai sheƙi da kirfa da kayan yaji da turaren wuta da mur da lubban da ruwan inabi, da mai da garin alkama da alkama da shanu da tumaki da dawaki da kekunan doki da kuma bayi wato rayukan 'yan adam amfanin da kika kwallafa rai a kai har ya kubuce miki kayan annashuwarki da na adonki sun ɓace miki ba kuwa za a ƙara samunsu ba har abada attajiran waɗannan hajoji da suka arzuta a game da ita za su tsaya a can nesa don tsoron azabarta suna kuka suna baƙin ciki suna cewa, Kaito, kaiton babban birnin nan, wanda da ya sami lallausan lilin da tufafi masu ruwan jar garura da kuma jan alharni, wanda ya ci ado da kayan zinariya da duwatsun alfarma da lu'ulu'u domin a sa'a ɗaya duk ɗumbin dukiyar nan ta hallaka. Sai duk masu jiragen ruwa da masu shiga da masu tuƙi da duk waɗanda cinikinsu ya gamu da bahar. suka tsaya a can nesa suna kururuwa da suka ga hayaƙin ƙunarsa suna cewa wane birni ne ya yi kama da babban birnin nan har suka tula wa kansu ƙasa suna ta kuka suna baƙin ciki suna kururuwa suna cewa kaito kaiton babban birnin nan wanda duk masu jiragen ruwa a bahar suka arzuta da ɗumbin dukiyarsa a sa'a ɗaya ya hallaka. Ki farin ciki saboda an yi masa haka ya sama. Ku yi farin ciki ku tsarkaka da manzanni da annabawa domin Allah ya rama maku abin da ya yi maku. Sai wani kakkarfan mala'ika ya ɗauki wani dutse kamar babban dutsen niƙa ya jefa a teku ya ce, Haka za a da Babila babban birni da ƙarfi ba kuwa za a ƙara ganinta ba. ba za a ƙara jin kiɗan masu molo da mawaƙa da masu sarewa da masu bushe-bushe a cikinki ba ba kuma za a ƙara ganin mai kowace irin sana'a a cikinki ba ba kuma za a ƙara jin niƙa a cikinki ba fitila ba za ta ƙara haskaka a cikinki ba ba kuma za a ƙara jin muryar ango da amarya a cikinki ba don attajiranki da su ne ƙusoshin duniya an kuma yaudari dukkan al'ummai da sihirinki. har an tarar hakkin jinin annabawa da na tsarkaka suna a wuyanta da kuma na duk waɗanda aka kashe a duniya.